الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama katira wa kan fata'ulu bi sulsiha wa ta'ulu ko wato daga nan matsala za ta yi auri fata'ulu bi sulsiha sai ta zan ta karu da sulusi ka ummin wa shaqiqatayn wa akhwayn lil ummi kamar inda an ka bar an ka mutu an ka bar uwa an ka bar yan uwa shaqiqai biyu an kaba yan uwa da umai biyu maimakon a kasa shida sai a kasa bakwai a ba shakikai mata a ba su hudu da umai sai a ba su biyu don su zo su biyu kaga matsala ta kare uwa tana neman su da si saboda haka sai a yi mata aure da su da si sai ta zan bakwai an gane ko wa ha sannan tana karuwa kuma da sulusi bayan an abin nan maimakon a kasa abin nan bakwai za a kasa a tara kenan umma sai ka kara uwa bayan waɗancan haka ne eh. bari ba shi ne ba eh wa sulusi ka ummi wa zaujin shi ne ke nema tana karuwa da sulusinta ka ummin wa zaujin wa shaqiqatin kamar inda an kabar uwa an kabar miji an kabar shakikiya a maimakon a kasa shidda sai a kasa takwas a ba shakikiya uku a ba miji uku rabin shidda kenan rabi rabi tunda babu ɗa babu jika sai a ba uwa biyu sun zama takwas wani siya ana yin ƙari da rabi ka zaujin wa shaƙiƙataini wa akwaini lil ummi kamar yadda an kaba miji kaba ba kai mata biyu an kaba ƴan uwa da umai biyu wato maimako a kasa a shidda sai a kasa sha biyu shi ne ta karu da rabi miji a bashi rabi shi ne shida shakikai mata ta ashar ana yin aure ta goma sha biyar ta bi akan lil ummi sai a ƙara ɗan uwa da ummi idan ta kai sha biyar an ba waɗannan takwas wato yan uwa kai sannan mata an ba ta eh, uku ko saura hudu hudun da sun ka rage sai a bali umai shi ne sudusi shi ne tuzibu akan lil ummi wa ila ta ashar ana karawa ta kai goma sha da zidu jaddatan sai ka ƙara kakanya <coughs> wato ka ƙara kaka idan an yi da <clears throat> sha biyar waɗanda an ka kasa na warko an ka ba yan uwa shi kai an ka ba miji an ka ba yan uwa da umai kakanya sai a bata biyun da sun ka karu ta samu sudusi wal arba'at wal ishrun ana kasawa ashirin da hudu da sumanin saboda hitar da sumani ma a sudusin tare da sudusi kazaujatin kamar inda aka mutu aka bar mata wa ummi an ka bar uwa wa an ka bar ɗa za a kasa ashirin da hudu sudusi shine uku na ita dinnan mata mata dai a tumuni tumuni tumuni shine uku cikin takwas cikin ashirin da hudu uku uku sau takwas jihadakun ashirin da hudu sai a cire uku a ba mata sannan uwa ita kuma a bata sudusi shi kuma hudu sannan abin da ya rage da ya dauka auma sulusai ko ko tare da sumuni da kuma sulusani zaujatin kamar inda aka mutu aka bar mata wannan ta da iya mata biyu wa asibin da asibi in an kasa kashi ashirin da hudu a ba mata uku iya mata a ba su sha shida su ne sulusani abinda ya rage ishirina za ta aulantu za ta ƙaru zuwa ashirin da bakwai kazar jatin kamar inda aka mutu aka bar mata wa abawai ne an kaba uwa da uba ni, an kaba ya mata biyu idan aka kasa ashirin da bakwai ita mata sai a ba ta tumuni shine uku uwa da uba a ba su takwas ne sudusi sudusi kowannensu sannan ɗiya mata biyu a basu sha shida ta ƙare wahiyar mimbariya ita ce wadda ake ce ma mimbariya wala ya tami usumunin wa rubu'un da sumuni da rubu'i ba su haɗuwa don mai cin rubu'i da mai cin sumuni mata ce da miji da haka bai wa a ce da miji da mata za su yi gado ko dai matar ta mutu miji ya gada ko miji ya mutu matar ta gada don haka ba su haduwa wala sulusin haka nan kuma da sulusi shi ma ba shi haduwa fato kabar matsala ko sai a riki matsala ne adadin zukurin asabati wato ana riƙon wannan matsala daga kan adadin iya maza waɗanda ko maza waɗanda suke asibbai fi darajatin wanda suke daraja ɗaya au adadin ina ko ko adadin matansu wa ibi zukurin da minkin mazansu wa in tamala ala fardin idan kuma ta kunshi wata farilla famin makaraji to ana buga matsalar ta hito daga ta wannan farilla aw ala fardaini ko ko ta hito akan farilla guda biyu nazarta sai ka duba ya kamata mu kwana nan hmm. to Eh, wato idan wannan yan alkali mai raba gado ya zo rabin gado ya zai kasa idan akwai maza biyar duk ya'ya ne ko duk yan uwa ne to namiji in zai gado da shi da mace nawa yake samu da mace ba zai zai samu ba to sai ka ce maza biyar mata biyar kaga sai a kasa sha biyar don ka ɗauki biyu so biyar to sai ka ɗauki ɗaya so biyar sai zama sha biyar shi ake nufi ko kuma ka ce mata biyar ne saboda haka sai ka ɗauki adadin mata ka ce mace biyar ne kashi biyar sai ka buga biyar so biyu sai ba ka goma sai ka hada da biyar zai zan sha biyar to shi kenan mu tsaya nan don mun kare wancan na abin nan yanzu mun shigo kuma yadda za a za a yi rabo wani rabo ki matsala min adadin zukurin asaba daga adadin maza na asibai idan an bar mutum biyu ne kenan sai aka sa biyu fi daraja wanda suke da matsayi guda au adadin sin ko ko adadin matansu wata ifi zukurin da kuma ninkin mazansu in za an ban maza biyu mata biyu da haka mata biyu ne to ana son biyu so biyu da haka za a kasa shidda a ba maza kowane biyu mace kuma kowane ɗaya ɗaya bayan ta mala ala don idan kuma matsala ta kunshi wata farilla to ana kasa wani makaraji daga mai ta wannan farilla wato in rabi ne kaga daga biyu in sulusi ne daga uku in rubuji ne daga hudu in tumuni ne daga takwas in sulusani ne daga uku in sudusi ne daga shida wato wannan shi ne au ala fardaini ko ko idan akwai farilla guda biyu nazarta to sai ka duba in yanzu akwai farilla guda biyu sai ka duba in ta bayana idan sun yi ta bayani ka sulusi wa rubu'in kamar sulusi da rubu'i rafta sai ka buga ahadahu ma ɗayan su bil akhar cikin ɗaya ah, kamar inda mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar uwarsa ya bar asibi kaga mata tana son rubuyi sannan uwa tana son sulusi tsakanin sulusi da rubuyi a tsakanin hudu da uku akwai tabayi da haka sai ka sa uku ka buga hudu sai ya bada jadabiyun sai ba da sha biyu shi mai son eh, sulusi a bashi hudu ita ce ainihin uwa mata mai son rubu'i a bata uku kaga uku da hudu sun zan bakwai saura biyar biyar sai a ba asibi au tawabuki na ko ku ta yi tawabuki ka sulusin wa Kama inda ya za ana neman sulusi ana neman rubu'i da rabta eh, sai ka buga wafaki wato shine rabi hilkamili cikin cikakki sudusi shidda rubu'i na neman hudu saboda ko ka ɗauki rabin hudu ka buga cikin shidda zai ba da abin nan baudin ko ka ɗauki rabin shidda ka buga cikin hudu jadabi duk dai zai ba da sha biyu falhasilu abin da ya tabbata na sha biyu asalin matsalati Shi ne asalin matsala bayanin kasama idan ya rabu gare su su masu gado din ya rabu daidai walilahi alhamdu wayanin kasara idan ya kare a ra'ayi zai akan wani barayi ya zama wani barayi na shi bai rabu musu ba bayan bayan sahabu idan rabonsu ya yi tabayuni ka ummin wabnaini ni, kamar inda an ka mutu an ka bar uwa an ka bar iya biyu maza an ka bar iya biyu mata darabtahu sai ka buga shi bil matsala cikin matsala kamar mutum ne ya mutu ya uwarsa ya ɗiyansa guda biyu maza da ɗiyansa guda biyu mata asalin matsala daga shidda ne uwa tana son bisi cikin shidda to biyar suka rage biyar sun rage su kuma akan mutum abin nan hudu wanda yake ba shi raguwa gare su bai rabu musu saboda haka tunda bai raguwa gare su sai ka buga shidda cikin eh, cikin shidda ko sai ka buga shidda cikin shidda eh, wannan zai ba da talatin da shidda ah, uwa sai a bata shidda shine sudusi saboda haka saura talatin talatin sai ka ba ɗaya mata goma ko wace biyar biyar iya maza sai ka ba su ishirin kowane goma goma ka ga shi kenan ya rabu wa in wafaka in ko ya yi tawafaki wajen rabon ka sifti banatin kamar iya mata shidda wa abuwaini da uwa da uba wato idan mutum ya mutu ya bar iya mata shidda ya bar uwaye biyu asalin matsala shi ba daga shidda ne da uwa da uba kowanne su yana son ɗaya ɗaya kaga an yi da saura hudu sulusani saboda haka hudu sun kare ma mutum shidda ba shi rabuwa gare su wanda sai ka buga uku cikin shidda sai ba da sha takwas eh, sai ba da sha takwas ah, ita uwa ka ba ta uku uba ka ba shi uku sun zama shida saura sha biyu sha biyu sai ka ba mutum shidda kowa biyu shi ma ya rabu shi ne daraktar wanka au ala zai ne ko ku ya kare a ɓarayi biyu kamar bayin tabayana idan ɓangaren guda biyu da wannan ɓangare da wannan sun yi tabayani wata bayana ruhusun kuma kalinsu ya zan ya saba kasalasi zaujatin kamar mata uku wasu kai ne da kai biyu da rafta sai ka buga ma hasala abin da ya tabbata ne a hadi ma ɗayan su bil akhari cikin ɗaya sun matsala matsalati sannan ka buga cikin ka sake buga cikin matsala kamar mutum ne wato ya mutu ya bar matansa uku ya bar shakikansa guda biyu da akwai ko shakikai asalin matsala daga hudu ne mata suna da guda wanda yake bai rabuwa gare su sannan babu tawafuki gare shi ya bai dace da adadinsu ba yan uwa su kuma suna da uku shi ma bai rabuwa gare su tunda su su biyu ne eh, kuma babu tawafuki ga adadinsu saboda haka sai ka buga kanun ainihin mata su cikin asalin wato kanun abin nan asalin kanun yan uwa shi ma sai ya koma abin nan shi ne shidda sai ka buga ya cikin hudu sai a samu 24 abin nan wato ko ya zama jihadakun ko ya zan daudakun idan ya koma 24 su mata masu neman rubu'i wato guda rubu'in 24 shi ne abin nan eh, shidda eh, ko shidda eh. eh eh shidda su uku kowace ta samu biyu to an cire shidda saura sha takwas su kuma sai a basu ah, sai zama daga cikinsu eh kowanne shidda kan ake magana kowanne su sai ya samu tara tara sha takwas kowa sai samu tara tara ba yi tawafuki ma idan bangaren guda biyu kowanne sun yi tawafiki ka tiski banati kamar inda an kaba ɗaya mata tara na ta ta ashika da shakikai guda shidda ta dare sai ka buga hasilar abin abinda ya tabbata na wafa kifil kamili cikin kamili sun ma fil matsalati sannan ka buga cikin matsala wato cikin ainihin asalin matsala a shi kuma a mutum ne ya mutu ya baɗiyansa tara mata sannan ya 'yan uwansa kai, ko abai su kuma su shidda abinda asalin matsala daga uku saboda ana neman su lusani ɗaya za a ba su guda biyu wanda yake bai ragu gare su ba wato mutum tara an ba su biyu kaga bai rabu ba gare su sannan babu tawafuki ga adadin su sannan yan uwa su kuma suna da ɗaya shi ma bai rabuwa gare su shi ma babu tawafuki da adadin su don haka sai a buga kanin ɗaya mata wato sai ka duba tsakanin kanin ɗaya mata su tara da kuma waɗannan 'yan uwa shi ƙaiƙai su shidda in ka duba za ka samu tsakaninsu akwai muwafaka da sulusi sulisin tara uku sulisin shidda biyu to ko ka ɗauki biyu ka buga cikin tara ko ka ɗauki uku ka buga cikin shidda duk abin da zai hito sha takwas da ɗahiyun to idan ka buga shi sannan ka sake dawowa da biyu ka buga ta cikin da ɗahiyun saboda haka wannan zai baka baikun ashirin wancan bai biyun sha biyu sha biyu da ashirin sun zama talatin da biyu da shi ma daga nan zai inganta su ɗiya mata za a ba su lusani wanda kowacensu za ta samu hudu-hudu sannan yan uwa shi kai su kuma za a ba su sulusi wanda ya rage shi ne su kuma kowace su za ta samu ainihin uku uku wata ha idan matsala ta yi ta dahuli ta zauja ta ni <clears throat> wa bintin wa arba'a ta shika kamar inda aka mutu an ka bar matan aure guda biyu sannan an ka bar ya ta mace guda kuma an ka bar yan uwa shi kai kore abai guda hudu shi ma asalin matsala daga takwas ne saboda ita da tumuni na mata za a bayar da shi ga mace biyu wanda bai raguwa gare su ya abinantu da su biyu ne rabi kuma su ne hudu sai a ba ɗaya abin da ya rage uku sai a ba yan uwa su hudu shi ma bai raguwa gare su ba ya rabu musu to sai ka duba tsakanin kanun matayen nan biyu da kuma kanun yan uwa in ka diba za ka samu wato akwai tadakuli tsakaninsu don biyu sun shiga cikin nudu saboda ka sun yi tadakuli to sai ka ɗauki ainihin asalin ita ma abin nan hudu din sai ka koma ka bugi asalin matsala sai ya zama 32 da habalu yawa 32 su mata sai a ba su hudu shine tumanin talatin da biyu kowace su ta samu biyu da ya a ba ta sha shida shine rabin talatin da biyu yan uwa shi kai su kuma a ba su goma sha biyu eh, kowace ta samu abin uku uku daga nan ya kare wata masuli liha idan ta yi ta masuli ka zauja ta yi wa shaƙiƙai ma inda aka bai shaƙi abin da mata biyu da shaƙiƙai biyu da rabta adam ma sai ka buga ɗayansu fil ta cikin matsala. fata kunu min samaniya sai ta zama daga tara wato daga takwas kamar mutum ne ya mutu ya bar matarsa biyu ya bar shaƙiƙai biyu shaƙiƙai ko ya arba'in asalinta daga hudu ne rubu'inta shine guda wanda bai raguwa ga mata biyu abin da ya rage uku shi kuma za a bayar da shi ga mutane biyu wanda shi ba bai raguwa gare su da su yan uwa ne sannan babu tawafuki tsakanin su da haka sai ka duba kanin guda biyu kanin su mata su biyu da kanin eh, guda biyu sai ka samu sun yi daidai biyu da biyu sun yi tamasuli sai ka buga ɗaya cikin ɗaya wato ka buga ɗaya cikin ɗaya daga cikinsu ya sulu samaniya sai takwas su tabbata don ka mai da su su hudu barin abin nan ka buga babdun sai ya koma hudu daga babdun sai ka sake bugawa sai ya koma takwas ko kuma ka ɗauki kan matan ko kan yan uwan sai ka bugi asalin matsala wanda yake hudu sai ya baka badahun yawa ya baka badahun biyu sai su hito su ne rubu'i sai ka ba mata su biyu kowace ɗaya ɗaya sai ya rage shidda shidda ɗin da sun ka rage sai ka ba shakiki ɗaya uku ɗaya uku shi kenan ta ƙare eh? wa in wafaƙa idan ko sun yi tawafuki salaini sai ka sanya wakin guda biyu a salaini su zama su ne asali ai wato idan ya zama dukkan su zan akwai tawafuki tsakanin su wa aminta sai ka yi aiki kamar ta kaddama kamar da ya gabata wata bayi noma idan sun kai ta ne ka arba'i ka umin wa arba'i aka wata um wa sitti shaqaiq kamar inda aka mutu an kabar uwa an kabar yan uwa kai a yan uwa mai hudu da shidda wannan mutum ya mutu ya bar uwarsa ya ba yan uwansa hudu laifin ya ba yan uwansa shidda shakikai asalin matsala daga shidda saboda hitar da su sulishin ɗan uwa amma za ta koma bakwai za ta karu ta koma bakwai saboda yan uwa suna su umar suna neman sulusi ne biyu waɗancan suna neman ne su ne hudu saboda haka in kabba waɗannan kabba wannan uwa ta tashi ba guda in ka ma uwa aulin ɗaya sai ya koma bakwai in ya koma bakwai saboda haka su waɗannan masu eh, masu sulusani su shidda ne da haka bai rabu musu ba su waɗannan masu sulusi su kuma su hudu su ma bai rabu musu ba to sai ka ɗauko kanun waɗannan 'yan uwa su shidda sai ka bugi asalin matsala sai ba ka wasbamu arba'in da biyu uwa sai a bata shidda shi ne sulusinta sannan shidda so biyu sha biyu sai a ba da umai su hudu kowa ya samu ya eh, uku uku su hudu sannan sai mu ce shidda so hudu 24 sai a ba 'yan uwa su shidda yan uwa shi kai eh, su lusani eh, su kuma wata ma idan sun kai tawahuki ka ummi wa ta ikhwati lil ummi wa samaniyata ashara lil abi <laughs> shi ku wannan inda mutum ya mutu ya ba uwarsa ya ba yan uwansa li ummai su takwas ya ba shi kai goma sha takwas <laughs> mutum ne ya mutu ya bar uwarsa ya yan uwansa mai takwas ya bar yan uwansa kai koli a bai goma sha takwas asalin matsala daga shidda saboda ya da su da sun uwa ya ba ta ɗaya yan uwa umai su kuma suna da kashi biyu cikin shidda shi shine sulusani abin da sulusi samani wanda bai rabuwa gare su sannan eh, bayan bai rabuwa gare su sannan amma ya yi tawafiki da rabin kansu su takwas hudu yawwa sannan sai ka dawo da shi nasu ɗin kamar da shi hudu maimakon biyu sai ka nunka shi sai zama hudu sannan yan uwa su kuma shakikai su goma sha takwas suna da uku shi ma bai rabuwa gare su amma ya yi muwafaka da adadinsu da rabi shi ma ko kuma hadinan ya yi muwafaka shi ba da sulusi don abin nan sulusin abin nan nasu da sun ka samu sulusi zai na uku sai ka mai da nasu shidda to tsakanin waɗannan wakki guda biyu hudu da shidda hudu da shidda akwai tawafuki da rabi rabi to shi kenan sai ka buga wafakin ɗayansu cikin ɗaya ya sulus na ashar sai ya koma goma sha biyu goma sha biyu sai ka buga ta cikin shidda sai ka buga cikin shidda a'a saba'in da biyu ne yawa don shidda sau goma wai sun zai baka sittin sannan biyu sau shidda goma sha biyu bai biyu ne sai ya zama saba'in da biyu shi kuma daga nan zai inganta ah, ita uwa ah, za a bata abin nan sha biyu ko cikin sittin ba goma ba eh? to to su da sun sha biyu ba biyu ba sha biyu za a bata to sannan yan uwa su kuma eh, al'ummai a ba su sha biyu so biyu sha biyu shirin da hudu shirin da hudu sai a ba su takwas hmm, kowace ta samu hudu ne ko su uku uku kowace sai ta samu uku su ko waɗancan suna da suna da sha biyu su hudu eh talatin da shida eh sha biyu su hudu za a ba su su waɗancan shi ɗai su misali talatin da shida Huh? sha biyu sau arba'in da takwas da shi haka haka yake sha biyu sau hudu shi za a basu sai kuma kowannen ya samu abin nan hudu ko ta shi ma daga nan ya rabu wata masu liha idan ta yi ta masu li ka ummin kamar uwa wasu ta ta ikwatul yan uwa shi ke abin da lil'abi ko shi ke kai wa arba'atun ikhwa sannan da yan uwa hudu da ummi da ummai shi kuma ah, mutum ne ya mutu ya bar ah, uwarsa ya bar yan uwansa shakikai ko da abai guda shidda sannan ya bar yan uwansa da ummai su kuma guda hudu asalinta daga shida ɗaya a ba uwa sannan yan uwa umai su kuma a basu kashi biyu wanda ya kare musu amma ya yi muwafaka gare su da rabi to sai ka dawo da shi wannan nasu ka dawo da kanunsu su sannan yan uwa su kuma da sun ka rage a ganin suna da uku waɗanda sun ka rage shaƙi kai shi ne uku shi ma ya yi tawafiki da adadinsu da sulusi sai ka dawo da su zuwa ga kanun abin nan yan uwa sai ka buga a cikin shidda shi ma zai bada goma sha biyu daga nan za ta inganta mai sulusi a bashi hudu abin nan su dusi a bashi biyu shi ne uwa sau da haka saura shidda shidda da suka rage sai a ba waɗannan su shidda shekin sai su raba ɗaya ɗaya